durar bagiya bismillahir rahmanir rahim amma kin wududi wato wuraren da ake samun wayannan nau'i na yan shi'a badiliya ismailiya wal ismailiya mawduda mawdudat al yawm fi eh, eh, aqalim mustariqa wato su yan ismailiya shi'a ana samun su a yau din nan a cikin sasanni mabambanta alamin islami a cikin duniyar musulunci falaha wujudun fi junubi jazira arab yawa akwai arab akwai a kudancin jaziratul arab A gane ko idan ka je kudancin jaziratul arab har saudiya da kuke gani akwai su a wajen na ganin kudancin saudiya ba na manta ba kuma wurin da suke ma shine wurin da ya ko ina samun mai a saudiya nan suke zaune duk da su ne ɗan tsararru ba su da yawa sosai amma suna nan lokacin da aka fara yin wannan zanga-zanga din nan na arab spring din nan to suna daga cikin wanda turawa suka zuga su fito su yi zanga-zanga akan ba sa son shugabanci irin na bulukiya an gane wannan ayi amma Allah ya taimaka ita gwamnatin Saudiya ta samu ta danna wannan zanga-zanga akwai su nam wa junubul ifriqiya sannan akwai su a kudancin afirka su ma ana samun su wannan ishiya maliya baliya da kuma tsakiyar afirka kama na fi bilad sham kamar yadda ake samun wa'annan aqidu a garuruwan sham wa fi pakistan akwai su a pakistan nam wa yakthiruna fil hind sannan suna yawaita a kasar hindu wa fi amakinin ukhra eh ita dai kasar india akwai wannan shi'a da wurare da yawa akwai su نعم وفي أماكن أخرى نعم المؤسسون ومراحل تطور الإسماعيلية تطور تطور الإسماعيلية واتو والذين كفاتا سواء الذين كفوا وانا مدنجيا domin wuraren ainihin ci gaban wannan alƙida ta Ismailiyya ina ne wuraren da alƙidar suke ci gaba na'am ala ashabul ashabul kitabul firak wa mazahibul islamiyya wato a sahibul firak wal mazahib al ismailiya ya ce nam ta'addadat riwayat al mu'arrikhun wato ruwayoyin malaman tarihi ya yawaita wa ulama al firaq da kuma malaman firaq hawla bidayat al da'awa game da farkon da'awa ita wannan da'awa ta ismail a yaushe ta fara kuma su wane ne suka kamata لفرقة الإسلاميين هم عينين كفر كفر يتولى عينين قد يدير ما يدير نعم وأدى هذا الاختلاف إلى صعوبة تعديل هذه الدعوة. sai wannan saɓani ya janyo zuwa ga wahalar iyakance farkon wannan da'awa ɗin wahalar iyakance farkon wannan da'awa wa kazalika du'a haka nan masu yin da'awa zuwa ga wannan kungiya ɗin na'am wa qad zaharat biwadal wa qad zaharat bawadir hadhihi fitna bawadir na'am hakika furfushin kurkushin wannan fitina ya bayyana wa na na wat hadhihi taifa zaman ma'mun sai ainihin wato wato dubu wato ma'ana farkon wannan da'awa wannan kungiya din farkon shi ya ya tsoro a zamanin ma'mun zamanin khalifa ma'mun wannan da'awa ta fara tsorowa wabiyatin jama'a kuma a hannun wannan kungiya akwai wasu jama'a hmm. jama'a bai da mu sijinul iraq wanda kurkukun iran kurkuku iraki ya tara su an kama wasu jama'a masu miyagun alkidu an kulle su a kurkuku iraki sai suka taru a wannan kurkuku suna sayin mitin kuma abdullahi bin maimun na farko akwai abdullahi bin maimun al-qadda wa kana maula jafar bin muhammad sadiq ya kasance shi bararren bawa ne na jafar bin muhammad as-sadiq wa muhammad bin al akwai muhammad bin husayn al-maruf bin dandan akwai jama'atun kanu yadda una da auna aljaharija akwai wasu jama'a ana su da suna jaharija to su ne suka taru a kurkuku suka tattauna har ya zama sun kafa wannan kungiya ta shi'a istama haula haula in nafar wa wanda mazhaba al-batiniyya wayannan tare jama'a sun taru sun suka kirkiro mazhaba ta batiniyya wa assasu qawaidahu suka asasa ainihin ƙa'idojinta ma khalasu min as-sidr a lokacin da suka kubuta daga kurkuku suka fito zaharar da'awatu sai da'awar ta bayyana na'am sun mastaflaha sun mastafala amruhuma sai al'amarin a sun mastafala amruha sai al'amarin da'awansu ta ƙara girma ta girma wasta ƙara haɗaruwa kuma wato haɗarin ta ya ƙara tashi ila kasirin min biladil musulmi zuwa ga da yawa daga cikin garuruwan musulmi wa ma zalat la ko wannan tasiri da gushe da yana tare da ita ita ya da wurare da dama ita wannan aqida din na'am na yi kudin shafi da afirka ta kudu kusan teku ne an siffanta shi ahmad bidar ya siffanta shi da teku kirista teku addinin kirista da irin su irin su abinan iya maroko maroko maroko

نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حقيقة يا رجل حديثي لما منظور صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه قال ذرة من كبر با يشقى الجنة wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon ƙwayar zarra na girman kai waje an umar radiyallahu an ya zo daga umar ɗan karɗa Allah ya ƙara masa yadda annahu ataba ubayyan inda ma ra'an la'an nasu yamshuna kalfahu cewa umar radiyallahu anhu ya zargi ubayy bin ka lokacin da ya ga mutane suna tafiya a baya da shi ne babban malami mutane suna bin shi a baya fanaharahu sai ya tsawata masa ya masa tsawa wa zajaru duk dai mazubawa qailan yana cewa kuffa an hada ka kame daga wannan ka dinga sa mutane suna tafiya bayan ka fa innaha fitnatun lil matbu lalle wannan fitina ne ga wanda ake bi mazallatun littabi kuma kaskanci ne ga shi ne bi a ce dole ne mai biyayya sai ya bi ka ta baya kai kuma kana gaba yace wannan bai dace ba wa qala bishrun bin harith wato bishr bin harith ya ce mattaqallaha man ahabba shubra wato ba bai ji tsoron Allah ba duk wanda ya so shahara duk mutumin da yake son shahara ba ya jin tsoron Allah subhanahu wata'ala an gane in ya zama to burin mutum ne yana so ya shahara a yi ta labarin shi to wannan ba maganar tsoron Allah tare da shi وقال الإمام وقال الإمام أحمد أريد أن أكون في شعب بمكة شعب بمكة ليه كنا سوى كذا شيء أشكو وني ينسي أمكة شعب wato hanya tsakanin dutse da dutse ga dutse ga hatta la uraf har ya zama zo ba a sanni ba wato ba na so in shahara ina so in kasar kasance a wani yanki a makka har ya zama to ba ba a sanni ba ma wa qad wulitu bi shuhra to wallahi ne an jarabe ni da shuhra da shi kowa yana imamu ahmad kowa yana imamu ahmad abin yana samu na wa nan ma ولما بلغ الإمام أحمد أن الناس يدعون la a lokacin da labarin ya kai wa imamu ahmad cewa mutane suna yin addu'a gare shi ala ka hula ya kuna da ce ya kai cura da ma a ce kare ya zama zaraji kare ya zama kiwon abin layya wannan shahara ga ko ina ana imamu ahmad har addu'a ake mu na'am wa qala marratan yukhaibu tilmizahu ya faɗa wani lokaci yana magana da ɗalibinsa nan ma balagahu madhan nasi lokacin da labari ya kai ne na yaban da mutane ke masa na'am ya ne yace ya kai ababakar idza arafa ar-rajul nafsahu ma fa ma yanfa'uhu kalamun na ya kai ababakar idan mutum ya san kanshi to maganar mutane baya amfanin sa na na san kaina na san matsayin da na kai idan mutane suna so su kai ni wani matsayi da ban kai ba maganar mutane ba zai amfane ni ba to na san ƙarya suke na san ba daidai su faɗa ba na san sun yi guluwi na'am na fa'idatu fa'ida hunaka man kana ta'alluman nahwi daga cikin malamai akwai wanda ya kyamaci wato koyon ilimin nahawu lima Sibu, min al saboda abin da nahawu ke janyowa na takama da girman kai nahawu yana janyo takama yana janyo alfahari idan ka iya shi domin kana ganin babu wanda ya fika sanin larabci idan mutum ya kuskure nan ka tana gane sai ga mutum ya san nahawu sai dinga wani takama cewa shi malami ne misali akwai daga cikin malamai wanda ya kyamaci karatun hau saboda karatun hau na jirgin girman kai Nan an abi haushab an karbo daga abi haushab kala yace sami su qasim bin mukaimara mukaimara ya ko yace ji babban malami qasim bin mukaimara yana cewa ta'allumin nahwi awwaluhu shughul wato koyan nahawu farkon shi shagali ne wa akhiruhu baghi sannan kuma karshen shi zalunci ne sai ka zalunta mutane mutane masu ilimi ka ce jahilai ne su ƙarshen farkon shi shagali zai shagaltar da kai ƙarshen shi kuma zalunci a gani ku duba mai eh, ibtida'ul ilm al'amal. amal eh, ibtida'ul ilm al na Habib al-Baghdadi shafi na 89 na'am na'am وعن محمد بن مثنى عن كربون محمد بن مثنى السمتار قال قلنا عند بشر بن حارث mun kasance a wajen bishir bin hari wa inda wul abbas bin abdul alhali a wajen shi akwai abbas bin abdul azim al-amri wa kana min sadatul muslimin yana daga cikin manya-manyan shugabannin musulmi shi wannan bawan Allah fa kana lahu ya aban nasr nasr ya kai baban nasr ba ya kai baban nasr anta rajul kai mutum ne kadi qara'atul qur'an wanda ka haddace alqur'ani ka san fiqhunsa wa katabta alhadith sannan ka rubuta hadisi da ka walima la ta ta'allamu min al-arabiyya me yasa ba za ka yi arabiya ba a wajen lalas kai gogaje ne kai gwani ne kai a wajen hadisi gashi kai rubutu akan shi to me yasa ba za ka koyi ilimin larabci ba ma ta arifu bil lahan wanda za ka iya sanin ainihin lahani za ka san idan mutum ya yi kuskure a wajen rubutu ko wajen magana a gani hmm. ka koyi wannan don ka san lahani kada ka dinga kwafi wajen larabci hatta la talhan har ya zama to kada ka ringa lahani kana bata ainihin kalmomin larabci misali ala wa man yu'allimuni ya aba fadl eh, to to bawon Allah ya kai aba fadl waye zai koya min ilimin nahwu ina mun shi ina malamin nahwu ala ana ya aba nafs ku duba gashi babban malami ya shi qur'ani ya yi rubutu na hadisi amma bai san nahwu ba to da ka ba shawara kan ilimin nahwu yace a nuna mai waye zai karanta da shi ilimin nahwu hmm. to zai ga cewa Ah, ana ya aba nasar tunda kana so ka koya kar kalla, la ni zan koya ma ilimin na nahawu ala faf'al to ai ka koya ma ilimin na nahawu mana ala da raba zaidun amra yace ka ce da raba zaidun amra ka ce zaidu ya bugi amr ya kawo mai wannan misali yana ya fara koya mai fa'ili da makolin ne a gare? Fasala da malamin hadisi mai wannan ilimin bai san fa'ili da makolin biyu ba ana so a fara karantar da shi fa'ili da makolin biyu fakala zai ce fakala lahu bishir sai ta shiga ce maza ya ake walima da rabu ya kai ɗan uwana me yasa ya kai sai zace ce zai biya bugi amur mai amur yayi a mai ainihin zai biya da amur zai bugai? ala ya abu nasir ma da rabu ce ya kai abu nazar ba wai ya buke shi da gaske bane bai shi ba wa inna ma hadha aslun wudi'a wannan wani ka'ida ne wani asali ne wanda aka tsara ana kawo misali da shi in za a koyi da ilimin na fa faƙala bishr sai ya ce hadha awwaluhu kadhibun la hajata bihi sai ce wannan ilimin farkon shi ƙarya ne ni ban da buƙatar shi tunda dai ba a yi duka ba a ce a yi duka ni gaskiya ba wani faruwa da wannan hawo a gare a nan wajen kaga akal maka lawo yana ganin Ina ya taba jarraba ilimin nahawu ya ji ciki gaskiya ba mamaki babban malami ne amma kuma ba shi da alaƙa da ilimin nahawu kuma idan mutum bai karanci nahawun ba zai ɗan cutu gaskiya a fage na ilimi an gane maganar cewa dama shi ma ya san da raba zai don abu ya san cewa dama wannan abu ba wai ya faru bane ana kawo misali da shi saboda a karanta da nahawu sai shi malamin zai nuna kawai shi tunda dai bai bugai ba to shi gaskiya ba zai yi wannan karatun ba an gane ko to yanzu mu ce kenan malam yana da hujja na rashin karatun nawo wannan ba hujja ba ne. a gani don an kawo wannan misali yace ni abin da nake so a kawo misali daga ƙur'ani abin da ya riga ya faru a kawo mu daga cikin hadisi ba zai shiga ba ai za a iya kawo wa misali to malam zai nuna tun da dai har da raba zai nuna amuru shine asalin wubi'a shi bai da bukatar wannan abu a gani sai ya kore ilimi wanda manya-manyan malamai tun daga zamanin sahafai har zuwa yau sun karanci wannan ilimi na nahawu na'am na'am an abi harun muhammad bin harun ya kula wato an daga abi harun muhammad bin harun yana cewa samitu bana eh, ibna abi uwais ya kula na ji ibna abi uwais yana cewa hadar rajul min al ashraf wato wani mutum daga cikin wasu mutane masu daraja daga cikin sharifai ya halatto alayhi sawul harir alhari ya sa tufafi na alhariri alaihi sau haririn alhali tare da shakon tufafin alhariri ala kallama malikun bi kalamin lahanafi lahanafi sai imam malik rahimahullah sai yayi magana da wata magana wanda ya lahani da ya yi magana babban malami ne sai ya ɗan yi larabci sai ya yi kuskure a wajen larabcin. Faƙalar Sharif. Sai shi wannan mai darajar ya ce, ما كان لأبوي هذا درهمان ينفقان ta ويؤدمان يدعو tace shi wannan imam malik da ya kuskure shi iyayen shi ba iyayen shi ba su da dirhami guda biyu ne da za su ainihin kashe a gare shi su koya mai nahu ai ya kamata iyayen shi ko nawa ne su dan kashe dirhami biyu su samu wani ustazu ya zauna da imam malik ya koya mishi nahu amma za ce ba na irin wannan yana larabci yana kuskure ala tabbata ni malikun kalam ash-shari ana shi wannan halin sai imamu na malik sai ya ji maganar wannan mai darajar فقال ya أن تعرف ما ma لك لبسه مما يحرم عليك خير لك من ضرب عبد abdullahi zaidan sai ce zai ma mari gaba da amsa cewa wato a ce ka san abin da ya halatta a gare ka ka sanya na tufafi ka san wannan tufafi haramun ne wannan tufafi halal ne wato ka san bambanci tsakanin haram abin da ya haramta a gare ka da abin da ya halatta gare ka ya fi alkhairi gare ka daga daraba abdullahi zaidan kawai kashe kawai ka san daraba abdullahi zaidan wa daraba zaidun abdullah hmm. a gane shi mutum bayan sa kayan alhariri bai san wai ira to ka sa kayan alharini kenan ba ka san hukuncin sanya kayan alharini ga maza ba gashi ya sanya wannan kayan a jikinsa amma yana nan yana kallon cewa imam malik ya yi kuskure kan wajen magana kuma hankali ya tashi ya ta to iyayen wannan mutum ba su ba su ba su ikin jira ne biyu to koya mai na hau za su bar shi haka da sauransu to kace to kai haka zai ce to shi ma iya shi ma iyayen ba su da ba su da ilimin kudin za su koya mai ilimin fikihu bai san biyu ba shi ne rajin da malik ya mai ai ya kamata ya je ya koyi ilimin fikihu tukuna a wannan ya san haram da halal ya fi alkhairi daga da raba abdullahi zaidan an gane wannan wa zaraba zaidun abdullah kaga wani ya nuna imam malik ya san nahawu hmm. gogagge ne a ilimin nahawu amma sai da kware za ka iya kuskure wani lokacin kana tabiri ba wai ya jahilci nahawu bane balle ya ce shi wannan wannan mai alhari zai iya koya da nahawu imam malik zai iya zaunar da wannan mutumin ya karanta da shi nahawu shekaru masu tsawo amma an san samu kuskure da dan akasi to me da aka san samu kuskure da akasi ai uzuri ya ce malam wani bai san hau ba baka ji maganar da ya faɗa ba baka ji yayi ya yayi kuskure ba misali to wannan kuskure ne kace wai dan mutum yayi ta'abiri shi ke na kawai ya jarci hau. ana yin zan babban malami ne wannan kuskure ne an gane wannan ko a za abin da aka buɗe bari a gare shi ko a cewa akwai wanda suka kyamaci ilimin na hau saboda abin da yake farar na girman kai kenan idan mutum zai karanci na hau, an na hau ya janyo mai girman kai girman kai ya zama sababin shigan shi wuta kada ba ya karanta Idan mutum ya karanci na hau don kasance wasu wasila na fahimtar hakikalin fassara na Qur'ani da Sunna a nan ne karatun hau ke da amfani Allahu a'lam eh? karanta ana ba ne a wancan to na ana abu firdaus abu firdaus ya ce wa hadha la yadullu ala tahrim ilmi an-nahw yawa wannan baya nuni akan haramcin ilmin nahwu li'annahu yu'inu ala talab al-ilm domin shi nahwu yana taimakawa wajen neman ilimi ko ba ga ba wa tahsili yana taimakawa wajen samun ilimin wa taqaddum fi yana sanyawa mutum yayi jagoranci akan ilimi idan mutum yayi karatun ilimi ba nahwu ba zai zama jagora kan wannan ilimi ba akwai wasu al'amura da zai jahilta na ainihin baɗi na nasi na'am wa islamin misali sannan kuma nahawu yana taimakawa wajen gyara harshe wa inna ma karihahu man karihahu min ahli ilmi kawai kawai wanda ya kyamace shi daga cikin ma'abuta ilimi ya kyamace wannan ilimi ne na nahawu lima yajruhu inda ba'din nas min al'ujibi saboda abin da yake janyowa wajen sashen mutane yana janyo jiji da kai da kuma girman kai Wacce ali ala nas da kuma da wata kan mutane Daga mutum bai san koyo ba amma yana kallon kowa jahili shi wallahi malam wani wallahi jahili ne bai san da'awu ba a gani sai ga magana ɗaya biyu zai kira mutane jahilai shi wannan ilimi na nahawu idan mutum bai haɗa shi da ilimin addini ba zama yake wawa kuma ya zama jahili bai sani ba amma bai san bai sani ba amma ilimin nahawu mutum ya yi shi ya haɗa shi da ilimin addini to anan ne ilimin nahawu zai amfane shi ilimin addini wanda zai hana shi girman kai ya hana shi alfahari ya sanya dalilin karatun na karace shi ne don in gyara harshe na kuma don in san hakikanin ma'anar alkur'ani da sunna an gane ku wa hadha laysa fi ilmin nahwi has ai magana wai girman kai da alfahari da jiji da kai wannan ba wai wajen ilimin nahwu kai ba akwai ilmuka da yawa da suke janyo jiji da kai suke janyo girman kai da alfahari nan bal jami'ul jami'ul ulumi idza addat ila al-kibr kai dukkan ilmuka

حدثت الإمام بسم الله الرحمن الرحيم باب اذا لم يكن لها جلباب في ita mace ba ta da jalbab ba ta da arigin wato ah, a cikin idi misali ba ta da mayafi dalibi za ka sanya daga masallacin idi ya za ta yi da zuwa masallacin idi حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا جوارينا جوارينا أن يخرجن يوم العيد mun kasance muna hana ainihin bayinmu wato ɗan matan wato bayi su fita ranar idi na'am وجاءت امرأة ونزلت قصر بني خلف sai wata mata ta zo sai ta sauka a cikin fada na bani khalaf na'am fa ataituha fa haddathat anna zawja ukhtaha da zama annabi sai na zo wajenta sai ta bamu labari cewa lalle miji miji ya uwarta yayi yaki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ta ashara ta zuwa shekara wato ya koki goma sha biyu yayi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam kanat ukhtaha ma'ahu ya kasance yar uwarta tana tare da shi mijin a cikin yaƙoƙi guda shida tana bin mijinta domin kulawa da mijinta yi masa girke-girke da sauran abubuwa sai ta ce wa kunna na ala alal marda mun kasance mu mata muna tsayuwa wajen kulawa da marasa lafiya Wani nudawi kalma kuma muna yin magani ga masu gyambo masu ciwuka a jiki muna musu magani kwanaki ya Rasulallah. eh sai ta ce a ala ihdana ba'sun idza lam yakul wato shi Allah ta da ɗayan mu akwai ainihin laifi idan ba ta da jilbab ɗayan mu in ba ta da jilbab akwai laifi gare ta ta kibta a zuwa na ta kibta idi فقال لتلبسها لتلبسها صاحبتها من جل من جلبابها يجي ان ta ان بس yar uwarta ta tufatar da ita daga jifafinta bal yashhadna sayra wa da'wata domin ta halarci alkhairi da kuma addu'a musulmi kuma ta wannan yar uwarta ta ta ara mata ainihin jifafinta domin ta halarci addu'a alkhairi domin ta halarci alkhairi da kuma addu'a musulmi na'am qalat hafsa sai hafsa ta ce ma falamma qadimat ummu atiya ataituha fasa'altuha a lokacin da ummu atiya ta gabato sai na ji wata umariya sai na tambaye ta game da wannan al'amarin a sami ciki kaza wa kaza shin kin taba jin magana game da Jilba? idan mace ya zama to ba ta da lullubi za ta je idi yaya hukuncin ya za ta yi ta wannan mata din qalat na'am tace eh na ji na'am bi abi wato bi abi wato mahaifina da mahaifiyata zaman to ban sa a gare shi. na'am wa qallama zakaratin nabiy sallallahu alaihi wasallam illa qalat bi abi wato ita umma biya ke nan wani magana ita da kaɗan ne da wuya ta ambaci suna annabi ba ta ce bi abi ba ta ce babana da mamana zama so sa a gare shi ta aziman lahu eh. ana li yakhruj al awatiqu wa zawat al ya yace mata awatiq mata wanda suke manya manya wato mata balagagu wanda sun daɗe. da daddu sannan ma'abuta lallabi su fito aw qala al awatik wa zawat al ko yace mata balagaku da ko mata ma abu talibi shakka ayub ayub yayi shakka na'am wal huyat da ko mata masu haila din su fito na'am wa yatazil al huyat al musalla mata masu haila su litanci filin idi wal yashhadna al khaira kuma ta halarci alkhairi da addu'a musulmi a gane ko da suna haila su halarci masallacin idi domin su halarci alkhairi da kuma addu'an musulmi da za a yi an gani wannan yana daga cikin dalilin da ya sa wasu ke ganin sallar idi wajibi ne an gani saboda manzo Allah ya ce hatta mata masu haila kada su zauna su je to idan mata masu haila za su je to wanda ba su da haila ba in babu aula to shi ne hujjar masu wajen su idi sai da mafi yawan malamai jumhur malamai suna ganin sallar idi wato sunna ne wanda yake da karfi ba farilla labari. amma yan hanabila da irin su zuwagiriya da ire-iren su suna ganin sallar idi dole ne saboda wannan magana din an gane wannan ko qalat fa qultu laha sai ce mata hadda mata masu haila ma qalat na'am tace kwarai hadda mata masu haila ta halarci idi alaysa al-ha'idu tashhadu arfat ashe ba masu haila suna halarta arfa ba ai masu haila suna zuwa arfa وتشهد كذا وتشهد كذا ما قايلة كما سنة حالتك كذا كذا كذا من زي حالك حالتك مظلة إيدي سكوما كيفي أغاني saboda addu'an da za a rinda yi da kuma alkhairi ana guduba suna jin gudubobi ai alkhairi ne an gane ko babu itidalil huyyat al-musalla babu masu haila su nisanci filin idi حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا بن أبي أدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عدية أم عدية تاتي رضي الله عنها أمرنا أن نخرج أن أمرتين مكتبوا مصلاتي ونخرج الحية والعواتق mu fitar da mata masu haila da kuma mata wanda suke wato balagabu wanda suka daɗe wa zawatul qudur da mata ma abota lillabi kamar yadda nace larabawa suna da wannan al'ada wato idan yarinya ta fara girma suna suna ainihin killace ta a gida matan da ake killacewa a gida a hana su fitowa su da zawatul kudu ba sa barin eh, idan mata su dinga yawo a kan titi haka yadda muke yi in ka je garuruwan su asalin larabawa a da yana da wuya ga 'yan mata a waje da zarar yara sun fara girma to ana killace su ba kamar yadda mu muke bari 'yan mata a waje suna kantin suna suna yawo wani lokaci ma har abin da suke har talla ko ana ko a kasa a kasa ainihin abinci a waje ko a kasa wani abu a waje su da zarar yarinya ta fara girma ana killace ta ba a bari ta fita saboda so suna matsar kishin mace an gano wannan da haka sai za a yi kira su zawatul kudu qala ibn aun sai ibn aun yace awil awatika zawatul kuduri ko ma ta balaga ko wanda sun girma ma abota lullubi na'am fa ammal hulyat amma mata masu haila ba fa yashhadna jama'atal muslimina wa da'watuhum sai ta halarci jama'ar musulmai da kuma addu'ansu wa ya'tazilna musallahu kuma za su nisanci wajen sallar su filin idi za su nisanci wajen za su ɗauko ba gefe in ana hudu ba suna ci idan ana yin addu'a wannan addu'a na idi yana da albarka ne idan kana da wata bukata da kake so ka cimma a lokacin da liman ke wannan addu'a daidai wannan lokaci lokaci ne mai albarka kuma wannan addu'a tashi mai albarka ne an gane wannan ko Allah yana amsa addu'a na'am babu nahari wa zabhi yawman eh, nahari bil babu soke dabba da kuma yanka ranan me nahari ranan ranan sallah ranan sallah a soke wannan dabba a filin idi حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني كثير بن Hmm. an nafi an ibn umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanharu aw yazbahu bi musalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana soke dabba idan yana soke dabba a can musalla fili idi ina liman a ina da liman zai soke dabba kafin ya je gida a fili idi zai soke dabba in ya soke dabba a musalla kowa ya gani sai jama'a ce a yanka eh in ba ku rago da ci kuwaye a wata su shiga wajen da za su yi sallah su duka cewa su ma za su sallah har ke koma gefe don su cewa su ma za su sallah ba za su ce a suna shiga wani ga masallaci masu haila wannan ba hujja bane cewa mai haila ba su shiga masallaci shi nan misali duk hadisa ana turo da in liman ya yanka ya yanka misali sai zama liman bai da kudin rago ya halitta mu eh, misali wanda za sallan yi mu je mu roƙo kuma yadda za a samu mu samu kudin rago mu je to idan liman ba shi da ba da kudin rago da zarar lokacin yankan ya yi kowa zai iya yanka ma a gare kamar gaya yanzu ai zama abin kunya ce gaba ɗaya mu za mu je mu yanka amma liman bai da abin da zai yanka. Idan Najeriya muna iya 'yan Najeriya muna da irin wannan ɗabi'a da to jama'a to liman da bai samu yanka ba kowa ya yanka za ka yi zararwa na a kwarar da gaske kwarci masallaci shi ne bayan ramuwa liman ya kawo labari aka bayan haka wai liman liman ya zo a rago bai zo ba ya ga wannan ya liman ya zo rago bai zo ba to ya liman zai da sanar jama'a kowa ya je yanka Allah ya muku albarka shi na kawai ya kamata ce shi ragon wato a san da samuwar ragon duk kafin ranar idi amma an ranar idi ya zuwa na kamar da soya ya kawo ragon ba iman zai ya kawo ragon ya lalacewa ya kai inda ya kai ba za a yanka nan ba na'am a to akwai masu ganin haka dawa ba lalle bane ya yanka idan liman ya riga ya gama kuɗi bannan ya tashi daga wajen shikenan za a iya yanka rago na'am man zaba a kabala sala akwai sannan man zaba a ba'a da sala bayan sallah kawai ba sai lalle liman ya yanka ba bayan an riga an yi da sallah shikenan kenan na'am الأجوبة المفيدة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الثالث والثلاثون تنبيا نتلاتين دا نعم ما رأيكم في كتاب القطبية menene ra'ayinka akramaka Allah ake tambayar Fauzan game littafin al-qutubiyya hiyar fitna fa wani malami na salafiya ya yi littafi al-qutubiyya hiyar fitna fa arifuha wato aqidan qutubiyya ce ku san da ita don ku guje ta وهل تنصه بقراءته شيخ أكرمك الله كان ينزيها أكرمت والملك في القطبية هي الفتنة نعم وهل كتب الردود من منهج السلف شيخ تبرد بي سنة لك شو منهجنا سلف كانوا Wai yanzu an koma ana tambaya ma ya halatta ma a yi rabbi a musulunci shi littafan da aka rubuta don rabbi suna ma daga cikin addini ba kuma kawo wannan ba ne mai girma wanda yan ikwan musulmi suka kawo cewa shi wannan raddi din zai ma daga cikin musulunci addinin musulunci baya goyon bayan a yi raddi ga wanda ya saba mu sunna to har ya zama to abin ya yi tasiri ga ɗaliban sunna ba sai da rinka mai wai akai maka Allah wai magana raddi na akwai dalili a kai kai kanka sai abin ya baka mushi sai ka to in babu raddi yaya za a yi addini ya tabbata ba to gashi yanzu wai har an kawo shubha sai a ce wani ma ya cika ba raddi irin a nuna ma rajin nan bai halatta ba gaba ɗaya ma ganin shari'a kuma ka duba wanda ka ce ya cika rabbi ba wai ya cika rabbi bare ba kawai saboda yana kokari yayi bayanin illolin yan bid'a sai a liƙa mishi wani irin sharri ya cika rabbi saboda an ga an nuna rajin nan ba abu ne mai kyau a musulunci ba amma ma mu rajin abu ne mai kyau yaya in an ce ka cika rabbi yana ka cika yi abu mai kyau ko amma idan muka gamsu da za a lokaci a taɗa alban suna sai su gamsu gaskiya rajin nan da malam ya daina wallahi malam ya daina rajin kawai karanta da mu kaga da zaran an yi wannan tuke na an san tura muku wani shubha wanda shubha ya yi tasiri gare ku na'am na'am jawab amsa الرد على على المخالف سنة السلف sai sheku sai ma sheku wannan fauzan Allah ya masa rahama yin raddi ga wanda ya saba sunna sunna ne na salaf fasalafu yarduna alal mukhalifi su magabatan mu suna raddi ga wanda suka saba ma sunna wa hadhihi kutubuhum mawjuda ga littattafan su nan wato samu buga su nan in kana so za ka karanta littattafan su ga littattafan nan da yawa wanda sun yi raddi ar-raddu alal jahmiya ar-raddu ala bishr al-risi ar-raddu alal bakari ga su nan littattafai wanda manya-manyan malamai sun rubuta sun yi raddi ga ibn taymiya yayin minhajus sunna hmm. ya yi raddi ga ainihin wato wani malami dan shi'a al-mutahhari ya masa raddi ya wanke shi ya mai wankin babban bargo to duk wannan gabaki daya sai wani ya zo ya ce maka a'a ai raddi babu kyau na'am رد الإمام أحمد على الزنادقة والمبتدئة الإمام أحمد يعني كتاب الرد على الزنادقة والمبتدئة نعم ورد شيخ الإسلام ابن تيمية Islam Ibn الإسلام ya yi يعني ga كفيلوسوفر wala ulama il kalam ya yi raddi ga malamai da suke ilmul kalam irin su jami'a irin su asha'ira irin su mutazilawa ibn taymiya ya musu raddi ibn taymiya ya yi raddi ga sufaye wa alal quburiyin ibn taymiya ya yi raddi ga masu bautan kaburbura daga cikin ainihin yan shi'a da sufaye ya musu raddi na'am wa radda imam ibn qayyim sannan al-imam ibn qayyim shi ma ya yi raddi wa kasirun min al-a'imma raddu ala al-mukhalifin da yawa daga cikin a'imma malamanmu sun yi raddi ga wanda suka saba wa sunna min ajali bayanin haqq saboda yin bayanin gaskiya wa izharul haqq lin nas da kuma bayyana da gaskiya ga mutane kenan ana raddi dan ayi mini. dan a bayyana da gaskiya a gari shi ma'anar raddi shi ne kan bayar da martani ga mutumin da ya saba wa sunna idan mutum ya saba wa sunna sai kai shiru baka mayar da martani ba to bi kenan kai ya zaga wani yana mayar da martani ga mazinata masu zina ku ji tsoron Allah Allah zai kona ku zina haramun ne idan mutum yana zina kaza kaza kaza to kana wa mazinaci raddi kana wa mashayin giya raddi kana wa dan caca raddi amma mutumin da ya saba maki da ko sai ka kyale shi an gano wannan da mutumin da yake mai zina mai shan giya da mutumin da yake dan bid'a wanne ne yafi hadari ga musulunci wanne ne rayuwar shi yafi zama mai hadari dan bid'a amma sai ga wasu suna wa'azi sosai a kan irin wannan zinace-zinace amma dangane da a ce ya nuna wa mutane akidar shi a ba da kyau ya kawo hujjoji ya bata akidar su ba ya basu da kyau ya kawo hujjoji ya bata akidar kala kato ba shi da kyau ya kawo hujjoji ya bata akidar masu masu inkarin hadisi daga cikin masu takaridi da mazhaba an gane yan takaridi da mazhaba misali masu inkarin hadisi manzo Allah suna izgili ga ainihin littafan sahihul bukhari muslim in kai raddi ya ce ka cika raddi da a ƙalibi a kan kaza ba ka kaɗai ne malaman suna ba tun da akwai malaman suna an kaɗan yi guda ɗaya sai kai shiru sai sauran malaman su ɗauka su ina ba san gane wannan to mutane sai ga idan ana raddi ko da ɗaliban naka ne ba sa jin daɗi sun san samun su kawai a yi musu karatu kaza har ma idan ana suka malamin a gefe su wala ana ta suka malamin shiru kawai ne to me zan ce ya cika raddi to da gaske ya zance ce to shi ka duba shi ma a matsayin shi ɗalibin salafiya ya gamsu raddi haramun ne ko ya gamsu raddi makaruhi ne allah ƙal makaruhi ne wanda za a ɗanyi kan lalura kaɗan yi so ɗaya suka shiru sakacin da malam yana yawan yi to gaskiya ya kamata a ɗan sanar da malam ko ta yi kima da allah ya ɗan daina na wata gani to irin wannan shi ne abin da ɗalibai suka faɗa kai Sheikh Fauzan shi ne ya yi bayani da babban murya wajin nan fa yana cikin musulunci hatta la ta zullu al'umma har kada ya zama to al'umma sun bace wa tasabbu al muqti'ina wal mukhalifin da kuma bibiyan wa masu kuskure da masu sa'a sunna wa haza min nasiha lil umma yin raddi din nan fa yana daga cikin nasiha ga al'umma kusan da wannan yin raddi nasiha ne ga al'umma wanda yace ka cika raddi Eh? kamar wanda ya ce ka cika yin nasiha ga al'umma ka daina yi ba, yin raddi nasiha ne ga al'umma wane ya cika raddi ai ya cika yin nasiha ya kamata a gaya mai ya rage yin nasiha ya rage ya rage nuna wa mutane hanya yaya idan wani zane ke cewa da ka cika nasiha ka dan rage ka daina nasiha nan shi alkhairi yake nema ga al'umma musulmi ko cutarwa cutarwa na'am amma kutubul amma kutubul kutubiyya wa gairu wani wani ma da yake tambayar bai cewa a wannan wannan majalisi sun cika rabi yace wai wa da muka yi madadi da kuka cika rabi ina so a wannan majalisi ku ambata mana wa wa muka yi madadi ku ambata mana malamai goma wanda kowanne daga cikin zarar da muke ta musu ga mu ga ku yanzu a yi keke da keke waye muka yi madadi za ku iya ambata malamai goma da muka yi maradi a da Allah ga muka ku ina so a yi a fili ne mun yi rabi ga malam ne, malam da malam wani eh? ko goma in ku ambata mun goma to na yadda mun cika rabi shine eh? saboda zai ga ta ɗalibin sunna ma da malam ya rage sai to wa kai baradin da aka baradin ma ba ma yi hujjin ba ma wa kai wa ina ganin yana da wuya an ce mutum ɗaya ba ake magana an cika mai raddin eh to wane ne wancan da kwaso kowa ma ya don ba su da juriya malamin su shi kuma da ake ta suka shi tuko wani bangare wannan ya suka wannan ya suka cikin gida da waje ana suka yana sa hakuri shi kuma yaya malamin yana fuskantar barazana a cikin gida yana fuskantar barazana a waje sannan kuma malamin ya yi hakuri to su kuma bai suka yi ina ba san gane wannan ba shi kenan dole ne misali yadda malamin ya yi hakuri su ma ɗalibai su yi hakuri idan zai zamanto an samu wani yana so ya rusa musulunci malam kuma yana bayani ku ba ku taimaki malam ba sannan ko kuna maganganu a gefe kan al'amarin to wannan na ban mamaki ta ce wai an cika raddi sai ka wai wa muka yi madadi an gani akwai wanda wanda ya ce ba mun cika jarwa tabi eh na ce har mun kai wannan mataki na jarwa tabi ai mu ƴan jarwa ne mu to duk wannan gaba ɗaya ba kuma bane jahilci ne da rashin fahimta addini har ma a sai wai a Najeriya an kai matakin da mutumin da zai zagi sayyid Bukhari ya zagi Muslim ya zagi Tirmidhi ya faɗa abin da ya gada ma ga malaman sunna tun daga ainihin sahabbai har zuwa ga ya soki sahabi ya kira Mu'adh bin Jabal bai san fiqh ba jahili ne wai dan an faɗi magana an yi an faɗi cewa jama'a su yi hankali da shi an mai ranci wai wani ma ya ce wai an cika hanci wani to ai abin da ya aikata sai muka zan wannan magana tabbas ya yi laifi laifin da ya aikan shi yawa to me yasa kuke wa 'yan tarika su ba kan suka yawa ba 'yan shi'a da suka yi laifi ba kan suka yawa ba ku kyale su da zaki su wai saboda ana son wai mutumin wai saboda baban shi babban malami ne wai saboda kaza ne to duk abin da ya aikata kara taba shi a bari sai musulunci ya rubuce tukuna a to akan shi dai shi kaɗai ne wai dan an mai raddi zai zama to wai ka cika raddi kun gane to wannan yana daga cikin san rai na mutane yana daga cikin jahilci na mutane an gane wani bawan Allah ya zo ya mun gyara a gina bayan ya gama gyara wani wani ya mun gyara ne na kafinta haka da ya gama ya kama kallon Allah muna muna jin tafsiri muna jin daɗi tafsirin ya mana amma dan Allah malam wato wato taba wannan da kace wa malamin nan kana rage to sai ce kawai na fahimci kawai kai wato kai ba wai kana jin daɗin tafsiri bane wanda ka ɗan yi ka ɗan yi mukaddima ne sai na gaskiya kai mutumin malam wani ne ya saboda me nake to da malam wani da sayar bukhari wanda ya fi daraja Ya ce duk karatun da malamin ka yi ya zaci sayar bukhari ya wulakanta bukhari da malamin ka da muslim wa ya fi daraja ya yace muslim da malamin ka da ainihin ibn taymiya ibn qayyim al-jawziya shaukani nasiruddin albani yuni ba da wa'annan malaman da kullum sai ya zage su kai baka ce ya yawaita ba ba ka complain cewa malamin ka ya cika ba san da malamin ka zai yi karatu yanzu karatun muwadda ake yi ya zage ibn taymiya karatun muwadda da ake yi ya zage ibn taymiya imamu bukhari ya albarta shi to tun wannan kullum ana yi wannan shi a karatun shi ba kullum sai ya yi kai kuma kaɗai yi sau ɗaya sai ake ka cika yi da yawa yace me yasa ba za ku gaya malamin ku ya daina zagin malamai ba ba za ku kai wa malamin ku ya daina aibata hadisin manzan Allah ba misali malamin ku in ya aibata shi ya tafi lafiya lau bai da laifi amma ba fa san a taba shi ko to kuna so a yi shiru ya yaɗa miyagun a kirgin shi dama idan kai shiru ga dan bidiya ka ba shi dama ya yaɗa miyagun a kirgin shi shi ne amfanin cewa in an ce kada a yi rabbi to an ba da dama ga dan bidiya ya wala ya aikata abin da ya gana ma ga abin da shi. ba a zuwa ce masa yanzu cewa in ya ce ya rika kana kafin ya fara karatu muka fara karatu dan ni na riga shi fara karatu wallahi wannan bawan Allah bai yi karatu wajen iyayen shi ba wanda ya tunani duk wanda ya dade a wajen iyayen shi ya san wallahi bai karatu wajen iyayen shi ba karatun da ya yi fita waje shi ne karatun da ya yi kawai to mutumin da karatun da ya yi dududu a yaushe ya fara karatu a ya fara karantarwa wallahi bai shekara goma sha biyar da karantarwa ba ni ba na fi shekara talatin da fara karantarwa kaga ba na fi ya ce min yaro ko ko ya ce mu yara misali na fi shekara talatin ina zama ina karantarwa irin wannan karantarwa to mutum da ya shekara talatin a cire yaro karantarwa ne jari makarantarwa ne kawai talatin din kaga ya wuce yaro to malam ina yaran ai dole sai ka bincika kawai su abin da suke zaka wani karen mai magana su duba su ma ne to su din nan su mutumin da baya tare da su zai ce mai yawon. gari wannan shi ne saboda farin jemu da yake eh amma farin jemu ke mai da mutum ko kuna mutum karami ne na'am amma kitabul qutubiyya wa ghayruhu min al-kutub amma littafin kudubiya da wani sa daga cikin littafai ma kana fihi min sawabin wa falawa fala budda min al-akhd Abinda abin da ya kasance a cikin shi na daidai da gaskiya ba makawa a yi riko da shi na'am fa idza kanu alladhina yurduna ala alal mukhalifin idan ya kasance waɗannan da suke raddi ga masu saba wa sunna suna ciranto maganar mutum ne al-mukhalifin kitabi suna ciranto maganar mutum wanda ya saba daga cikin littafansa aw sharidi ko daga cikin kasar din shi na'am wa yu'inun kutub aw al-ashrida bi sufh wa yu'ayyinuna wa yu'ayyinuna al-kutub kuma ya zama to suna ayyana littafai ko kasuka bisafa da shafi da juzi cewa a duba littafi shafi kaza juzi kaza a ga da in dai masu wannan littafan suna ambata shafi suna ambata juzi wal kalamu allazi naqaluhu kaɗa'un bayyin wato idan har ya zamanto maganar da suka nakalto kuskure ne a bayyano a bayyane famal mani umar mani an radda alai menene zai hana su yi raddi a gare shi inda har akwai kuskure to me zai hana su yi raddi kun ji abin da aka faɗa ko kenan matsar da kuskure ta yi ne ta yi raddi a gani inda akwai kuskure menene zai hana a yi raddi a gare shi min ajali nasihatin nas me yasa ake raddi ana raddi ne dan nasiha laysa al-qasd tanqusul ashkar tanqusul ashkar ba wai manufa mutane ba ba wai manufa mutuncin wanda aka yi wa raddi ba manufa yin nasiha ga mutane wanda yasa ana ba wai ana magana ana abubuwan da ya faɗa masu hadari ake amma da za yi ne a ce a kai ko gafara gajeren banza gajeren wuri gafara kawai talaka ce. to wannan shine ana rabbi ga shafiya a kalmomin da ya faɗa wanda ya soki sunna su ne ba a jin daɗin sa ake warwarewa to idan kalmomin da mutum ya faɗa da ya soki sunna ana warwarewa to wannan ba laifi bane idan da zai bar faɗin waɗannan kalmomi miya guyaya ana tare da shi amma idan mutum yana rabbi sai yana ambatan shafiya yana ambatan Allah kare shi gurgun banza gurgun wofi eh, ko kuma masu cewa ƙananan yara a ga ƙananan yara shafiya ke ake yi to ƙaramin yaro in ya faɗi gaskiya yaya ta wani malami a kano aka ce wani malami bai rabe ya zo ya fi mu a kano ko a zuwa bai rabe bane dai kalmar hausa ne ba baka fita wani bai rabe wala ya za ka mu a kano zo da rika suke bana sai abin ya zo wata ran an mun kawo ziyara ya sato sun ce ni bai rabe to bai rabe ba mutum ba bai rabe to suka da ce wai dan mutum ka ce bai rabi in ya muri eh banibe kaza to ka fara addini ke an fada kun kigar mutum ya fara wannan karfin shi ya kare da kaji mutum ya fara magana kabilanci ko yana magana yara to karfi ne ya kare eh shi addini ba magana in ya muri ba bai rabi ba wai kawai inna ko inda lahi atqakum da zarar kaga wannan magana ya fito to ka san ka fa kai kai kace da awon karfin ka ne yanzu ai wa'annan yaran duk sun fitine mutum kana da ƙarfi sosai ne kana tasiri ake neman yaya za a yi a ɗan jima'a ƙarfi an gane wannan ko to cikin wannan shine abin da mutane za su fahimta shi wannan magana yara yaran sun san an fi ƙarfin su ne to zamanin manzo Allah ba da haka ake kai ana kiran sahabbai ƙanana ana cewa kaza ana propaganda domin a hana mutane sauraron irin wayannan karatu na sunna fama dama kitabul qutubiyya aw ghayruhu lam yazkur kadiban wato matsar kitab littafin qutubiyya din nan ko wannan sa iya zama to bai ambaci ƙarya ba idan abin da malamin ya faɗa gaskiya ne bai ƙarya ga kowa ba nam wa inna ma yanqulu min kalamil mukhalifina bi kawai iya zama to yana ciranto maganganun masu saba ma sunna ne da nassin shi zai kawo maganan wanda ya saba ma sunna ya kawo nassin maganan nam wa lam yanqulu bi ma'ana. kuma ba wai ya ciranto shi da ma'anar shi bane au bi ikhtisari mukhil kuma ya taƙaita irin taƙaita wannan da zai baka ma'ana akwai mutumin da zai ciro maganar sa sai ya taƙaita ya yanke wani waje ya taƙaita shi irin taƙaita wanda zai baka ma'ana ya zama bai ma adalci ba abin da baka faɗa ba sai ya zama to kamar irin lokacin da wani malami ana jin ba fana wato mutumin wasu sufi lokacin da yake suka malaman gumi yana faɗa da izala a lokacin nan in ya zo sai ya ɗauko sai ce bari ku ji maganan ba'ari ya da bara ba bai kira ba'ari sai ce bari ku ji maganan ba'ari abin da ya faɗa sai ya danna kafe sai ce annabi ya ce kul inna ma ana basharun mithlukum ya ce ni ba kowa bane ni ba kowa bane face kun ga annabi ya ce wa ma muhammadu illa rasulu muhammadu ba wani bane face manzo to sai yanko muhammadu ba wani bane sai ya ba kun ji abin da ya faɗa Muhammadu ba mutumin da ya ce Muhammadu ba wani bane shin wannan ba ba Yahude bane a ce yi kitu ba kuka mun ce bai ba Yahude mun ce ba are ba Yahude ne a ce mun yi ne aga Muhammadu ba wani bane aga an mara ba ya ce Muhammadu ba wani bane face manzo manzani da yawa sun wuce gabanin sa to sai ya daidai Muhammadu ba wani bane kuma kasancewar mutane wato gaugawo ne masu rai tsaunin mafi yawan mutane masu raunin hankali ne wallah Allah ya taimake ka Allah ya kare ka wallah haka mutumin nan ya ci kasuwa in yana wa'azi daga ƙauyuka daga ko'ina haka ake cika to a lokacin aka ce kawai ya kamata a kai shi wajen a kai shi kotu saboda a zo a zauna a yi muƙabala da shi malamin kuma ya ce ku kare shi in har gaskiya yake Allah zai ɗauka shi in ba gaskiya ba Allah zai wulaƙanta shi yana ganin mutumin nan yana ta karantarwa yana ta karantarwa daga baya yana irin wannan wulaƙanci ga malam sai ya taɓa uka kwata-kwata ta ɓangaren ya ce mai mai rawani kamar shirgin mai ce mai kayan wanci saboda shi din nan ya sanar da cewa shi ana shi fahimta shi wannan malamin ba a ba a yi azumi wato ba a wato ba a azumi ya gari da ido idan mutum bai ga wata da ido ga ya azumi azumin bai yi ba yana kiran wannan azumin yan gidan rediyo azumin gwamnati da kuma gauga sun bishi shi sai aka tambi shi an ce an ce malam wai wasu na cewa ba a yin azumi sai an ga wata mutum sai ya gani da idon shi sai to idan an ce sai an gani da ido to makawo a yaushe zai yi azumi ce wayannan masu manzaro jahilai ne ku tale su eh, eh? eh maganar zakar shanu an tafi shi da zakar shanu lokacin shi ba shi bai san fiƙiwu ba kawai saboda dai yana zagin malam sai samu daraja shi irin yan ƙalaƙa irin masu ƙur'ani ne zalla to wa'azin yau wato da aka yana zagin malam sai ana goyon bayan shi zaka da zai yi zakka zakar shanu wai kowane goma ba da ɗaya shi aka tambi aka aka shi babban shehi yace tun da zuwa da ya faɗi wannan jahili ne da san addini ba zai da sauraron shi ai shi ne shi kuma mai da martani yace wani wani wani mai rawani ne mai kayan wanki ya yi kuskure ya ce ya ce kaza ya ce kaza sai yana yana mashe giran ai tun daga nan kuma shi kenan aka wasu gishi daga nan bai tsara dagawa ba tun da ya kasa bai tsara dagawa ba har yanzu za ka shi a mashin yanzu yana wucewa ba ma wanda ya wuce ولا شيء كذا لا تقول لك جاي مال قال له هذا شيء كم عشان يعني يقول لك نهيك تقول لي تقول أي ثمن يجي له شيء أي ثمن ترى بيجي له وانا تكرار ما أنا سبعي أنا كنت قال ليش إني أنا جبت فيها الله زيد وكاش أمك بيجي جبت فيها الله فيها ولا كاش ولا شيء فيها ولا أنت وأزيد وراء صورة ها نعم وإنما أنا قاله بنفسه وأين الجزء كما الذي كيل يا شرطوشي دلستش وغاني wato shi inda ya ciranto abu ne da nassin shi wa ayyana juz'a kuma ya ayyana juz'i allazi kila fi wanda aka yi magana a cikin sa wa sama allazi kila fi kuma ya ambaci ballan takarda ya ambaci shafi wanda aka faɗi magana bal wa satar kai wani lokaci har da sadara ba to me ne shi inda mutum ya yi littafi ya faɗi komai ga shafi ga sadara ga kaza ya kawo hujja kuma daidai ne ne shi da irin wannan suke sukan shekara bin hadi albarkar cewa yana yawan raddi yana yawan raddi ga yan bid'a yana kaza to shi da shi ko za a yi cewa shi abin da ya sani da shek rabi duk wani littafin da zai wallafa zai kawo shafi ya kawo sakara ya kawo dubi kuma yana nakalto abin yanda ya dace baya yankewa to wannan shi ne laifi ni shi ko wannan shi ne laifi shi ka bai ga laifi in ka ga laifi ka ga ya nakalto wani abu ba zai yi ka nuna mana to irin wannan sai sai wani ya zo ya ce ƙarya ai wani kawai ya cika kaza in ka duba kuma yana ba musulunci kariya ne ba a yanzu mutumin da yake ba musulunci kariya zai yi laifi mutumin da yake ɓata musulunci kuma zai zama shi ya tashi lafiya lau ba mai ce mai kala wa iya zula amma kaunina na ta kallamu alal nas amma kasancewa muna magana kan mutane Wani nugarriru bin na. ko muna rudar da mutane muna tura mutane cikin garari Wani naqulu kuntum na takattamu na tattattun amma kasancewa muna koya wa mutane abubuwa ga abin da ke gaskiya sai ba koyi ba zan faɗa ba muna tura mutane cikin haɗari wa naqulu utruku hadhihi al muna cewa shabab ku bar wa'annan littafai a daina karatun littafan biyu biyu bin Hadi a daina karatun littafan Sheikh Mu'min a daina karatun littafin kaza wa bi aidin nas muna cewa ku bar wa'annan littafai a hannun samari ku bar wa'annan littafai a hannun ainihin mutane wafiya sumum wafiya alhali a littafin akwai guba a littafin akwai kurakurai irin fi zilalul qur'an sai wata ce fi zilalul qur'an kada a yi magana a kan shi a bar shi a hannun mutane su karanta kada a yi raddi yace alhali a cikinta akwai guba irin su al-ma'alam fi dare na sayyid kudu littafi ne mai cike da guba littafi ne mai kira zuwa ga tafsirin mujtama da littafinsa al'adala al-ijtima'iyya mai kira zuwa ga zagin sahabbai mu'awiya amr bin al-as usman bin affan har ma a cire shi daga cikin kula fa'ura shi dole na ba gani to sai aka ce a bar littafin kada a ce komai an cire usman bin affan daga cikin kula fa'ura shi dole an ce kula fa'ura shi guda uku ne banda usman a ciki sai aka ce kuma kada a ce komai in an yi magana aka faɗi aka yi turda littafin an yi rabi da shi kuma magana da aka faɗa kan usman bai da gata ko eh ba shi da gata da ake faɗin cewa shi bai daga cikin gulaba wa rashidun kuma aka ce a yi shiru kada a ce komai na'am fa hadha min al-ish lil umma wannan yana daga cikin al-gush ga al'umma wala yajuzu hadha irin wannan baya halaka oye ilimi ne na'am lu'ina allazina kafaru min bani isra'il ala lisani dawud wa isa ibn maryam ذلك بما أخر وكانوا يعتدون قالوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ولا يجوز هذا ولا ما يهلكنا لا بد من البيان ba makawa sai ba an yi bayani la budda min an-nasiha ba makawa sai an yi nasiha la budda min al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ba makawa daga umarni da kyakkyawan aiki da hani ga munkari dole ne wannan هذه كتب الردود موجودة من القديم الزمان sai shek ko zai ƙara ambatawa ga littattafan raddi nan akwai su tuntuni ƙadimin zaman akwai su wa ma'abaha ahadu babu wanda ya taɓa aibanta yanzu ne ake aibantawa yanzu ne in kai raddi ko ka rubuta littafi na raddi kai ne amma a da magabatan mu sun rubuta kuma yaban su ma ake yi har ma ana kama hujja da littafan an gane ko ba a taba samun wani wanda ya jinjina su ya musu nakadi ba cewa littafan raddi a bera imamu ya yi a raddu alal jami'a littafin yana nan yana yawo babu wanda ya taba cewa ka ibn jami'a ma yace yana ma nasiya yana ma wasiya ga al'umma su mallaki wannan littafi domin littafin shi makadaici ne a maudu'insa na'am alhamdulillah Yace la labu min minal bayan hmm. ya alhamdulillah ba makawa sai an yi bayani ba eh. na'am ai wannan ma jami'a ne shi ma wannan mutumin da zai kare ta bukari da muslim ai babban jami'a shi ma ya shiga cikin jami'a ibn tariya yana raddi haka ahlus sunna dan uwan shi shi ma ibn tariya ana mai raddi ibn tariya nan sunan albani ya yi wani ya yi rikabi akan ibn tariya ya yi rafi gare shi ta'idar jami'a tabiya ahlu sunna ya yi kuskure ba a gane shi balantana ko nan bidiya yanzu mutumin da ya karyata bukari da musulmi ya ce a zuba shi a bola ahlu sunna ne shi a dan bidiya ne shi yanda aka yi rafi ga yan jami'a shi ma dole haka za a yi masa rafi za a gane shi misali eh gaskiya shi ne yanzu misali da ya zo yanzu da ya zo yana gaisawa da faso archbishop yana gaisawa da da ainihin yan siyasa ba shiga ga yan siyasa yanzu ba za ki yake sai ko sai na ba yanzu kwanan nan yanzu gashi ya zo ya yi mu baya da shi da faso sai mu baya suna goyon bayan wani dan siyasa a ce ko ina yanzu zaki amma wannan mutum banza ne a shi dama dan siyasa ne ba malami bane zaki aka ce ba sulhu ne, an jika shi ne kawai an aka je kawai ya je ya je kawai ya ji alat ita jin maganganu da ake faɗa kan shi saboda ya kutsa cikin siyasa dumu-dumu an san kuma duk mutumin da ya kutsa cikin irin wannan siyasa duniya kawai ke nema a gare, to duk irin wannan yana faruwa idan mutum ya taɓa siyasa duk darajar shi sai an zagaye amma in ya taɓa addini sai ga ba a san a taɓa shi su mutane sun fi son siyasa ne fiye da addini ko yaya kaga da zarar ya taba siyasa zai ga an zai ga ma karamin yaro wanda bai cancanta ya magana ba ya kunda ba mai harshen amma ya taba sayar bukari ya taba musulmi ya ce an ma faɗa na ƙara faɗa na ce bola ne dan na ce bola ne ne dina to irin wannan biya kuma manganu wanda yana iya sa mutum ma ya fita musulunci wannan bawan Allah yana faɗa a gaban mabiyansa amma ko a jikinsu amma daga cikin mabiyan akwai wanda in yana maganar siyasa baya sun ce wala ga malam ya daina maganar nan an gani to aka darajar shi da ya rabu cikin al'umma ko jiya a bayan masallacin juma'a wani ya kamala ka ji mutumin ka ai wannan mutumin tattali da muke jin tafsirin mu ga bayan suka fara bai da gaskiya wallahi ta ci irin wawanci da ya zo yana yana koyon bayan ya san mutumin da ya zalunci mutumin da ya ce ainihin talaka Allah baya amsa addu'ar shi a yanzu ne kuma yanzu a yanzu ne kuma yanzu eh, eh, kaza kaza kaza ya zo da bashi goyon bayan kaza kaza kaza ba da duk manzaro Allah shi yayi kuma mutane suna son duniya sosai hmm. na'am za ne mutum ko kuma da aka